mene ne hukuncin wanda ya zarfi raka'a daga cikin sallah karkashin wannan babi za mu ji matsaloli kamar biyu ko uku matsala ta farko da ne ake rikon raka'a da ruku'u ko kuwa dole sai mutum ya rikki tsayuwa kafin ruku'u sannan idan da ruku'u ne da ruku'un liman ko ko za ka yi rikka ta sa'a da ruku'un ma mu ko da liman ya dago sannan a karkashin haka mutumin da ya zai rufi sallar juma'a misali sai da ya rufi raka'a ta biyu ba yanzu raka mai ke kan ma'ana ya zo kallar juma'a amma liman ya riga ya tsago daga garsu. ko kuma raka ta biyun karshe ta biyun juma'a ta kuɗu ce man mutum yanzu raka nawa ke kan shi biyu ko hudu <laughs> Allah ta lafiya قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن الشهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك رفعه من الولاء فقد ادرك الصلاه انكر قوانا حديث بدا ابو هريره الله تعالى شكرا بخير يا شلل من زن الله صلى الله عليه واله وسلم يا من ادرك رفعه من الصلاه تكون دي رفعه من الصلاه raka'a min as-salat raka'a daga cikin sallah raka'a raka'a da muka kanta shar'iyyan ko ko raka'a bi ma'ana ar-ruku mun fahimci magana ko da shari'a idan aka ce raka'a mun san ana nufin an samu tsayuwa ko an samu karatun fatiha da sura an samu ruku an samu sujjada guda biyu haka ne dacin zan samu sallah raka'a da yake sai ka ce to man adraka rafa'ati wanda ya riski raka'a daya ta sallah to raka'a daya wannan cikakkiya ake nufi ko ku a arraka bi ma'ana arruku mun fahimci wannan da aka ce faqad adraka salata hakika riski wannan sallah domin ƙarin bayani al-imam ya ibn yahya yake cewa ubaydullah ibn yahya yake cewa sani an malik na an nafi an anna abdullahi bin umar cewa abdullahi dan umar ibn al-khattab dan umar dan khattab kana yaqulu ya kasance yana cewa raka'a idan raka'a ta kubuce maka to as-sajda ma ta kubuce maka kenan wannan as-sajda din nan me take nufi a nan wajen sujjada wannan koko sujjada cikakkiyar raka'a malamai suka ce idan waccan karina ce da ke nuna cewa a raka a wannan hadisin ko a waɗannan asarin da muka fara karantawa yanzu da wancan hadisin a raka ya nufin ruku'u ne ila muna fahimta wanda ya rika ainihin ruku'u to babu shakka ya rike ainihin wannan sallar amma wanda ruku ta kubuce masa ba sai ta sarfatar ta sajada ai raka'an cikakkiya complete da ta kubuce masa saboda ka sajada anan da Abdullahi ibn Umar yayi talakin ta yana kun cikakkiyar ta yin da muke bayani karanta idan ka dauki ma'anarka ta sujjada da za ka sa goshi a ranka shi ma ya shiga a ma'ana ma'ana idan har da ya kubuce maka wannan sujadan da ka samu ba za ka kirga da shi a matsayin kare kiwon na raka kila muna kai ba za ka kirga da shi a matsayin kare ki a kare kiwon na raka hadisai da suke mara ma wannan fahimtar baya suna da yawa kila muna fahimta wani hadisi abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk wanda ya rubuta ruku'u to ya rubuta wannan raka'a din abin da ya kubuce masa sai ya ci ko abin da ya rage sannan akwai hadisin abu bakarata bi mafhumil hadith ka iya istidlal da shi akan cewa tun da ruku'u ya samu mafahimci wannan ba kuma ce ya sake wannan raka'an ba sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai sai zadaka Allah firkan wala ta'ab Allah ta'ala ya tsara maka kwadayin abin da ya sa kai ruku amma ka daina daga ka daina karkarfa idan za ka gudu sallah sai hana shi yin karkarfa din amma ya ce Allah ya tsara maka kwadayi kwadayin ne ne samun wannan wannan mutum ne sannan wancan man adraka raka'atan min salati qad adraka mafi yawan malamai sun fassara wannan raka ana ana nufin rukuni ne idan ba haka ba ka ɗauka raka a wancan ma'anan da tsayewa da karatu da komai to da me za a rike ta kenan hadisin bai bayani da kai ko yayi biyuwa amma malaman da ke ganin cewa ana riskar raka'a ne dole sai ka riske wani jinsin karatu babban dalilin ka shine a la salata liman lam yaqra bi fatatil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta fatatil kitab a cikin sallar suka ce don haka kan da ka zo ka riske liman yayi ruku'u ga tabbata ka riske karatun fatiha ba ba haka ba ne amma da ka rufe wani yanki na wannan tsayewan to ya nuna cewa ka fara naka karatun fatiha ko da liman ya yi rukuku ba su gama ba ta yanzu kai ma zo ne uguri ne ka ba gama ko kuma har ka iya kammalawa kuma ka rufe shi a to wajibi ne ka zaka kammala ka rukuku magana ce mai karfi cewa karatun fatiha a cikin sallah wajibi saboda inda ta fuskacin dalili ne ƙarar nasi sarihi to ba za ka kada wannan magana so da su ke da nafi sari manzallah sallallahu alaihi wa sallam wata yana sallah ko sai jimamunsa tana sallah ma'ana sahabbai na karatu a bayanta da ya ƙidar sai ya ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum kamar kuma dai da nake sallan nan kuma karatu kuke ko suka ce na ba ya ce la tasalu illa bi fatatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha ya ce ku daina sai dai fata tulkita domin babu sallah da duk wanda bai karanta fata tulkita to khilafu ne tun daga kan sahabbai ila mana dangane da hukuncin karatun fatiha wajiba ce ko ba wajiba sai dai yau da kullum abin da yake istikrar shine a a tasamu akan karatun fatiha ko ba haka ne za ga akwai matsala an samu sabani a baya amma yau da kullum sai ga wani tashi yarin da yawa to waɗansu dalilai da ƙara'in da ke karfafan ɗaya ɓangaren a bisa ɗaya to waɗannan fankocin guda biyu kamar da nake tun da kansa akwai akwai masu makaranta a mare to karkashin wannan kenan wanda bai rubuto na jinsi na tsayuwa ba to babu shakka bai rubuto wannan tsalla ma waɗancan wancan hadisin mafu'i ah, kuma asar gaskiya ibn umar fahimtar sa kenan ibn zubair fahimtar sa kenan abu kai sana kudu fahimtar sa kenan kuma ba a samu wani wanda ya mutu inkari a kan wannan ba to kaga dalilin ne zai karfafi cewa ashe ana riskan sallah ne lokacin da aka riskin neman yana rufe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadithun muslim yace idza taytum ila salat wa idza taytum salat fa alaykum bis sakina to wal waqa kama adraktum fasallu wa ma fatakum fa ashmu afwan wa shi nake ne far'a ta'akkuran fi asali annabi sallallahu alaihi wasallam shigo masallaci sai ya lura sahabban ka sun baya baya da kan sun zo sun rinka zama a baya bayan da wuce a gaba kamar da yadda kufa yake yi sai ga mutum ya isa shi zai ba da sallah amma sai ga wani kaso can a ƙarshen masallacin sai ya dunkule in ba ka lura ba za ka ɗauka wani ne ya ajiyar kaya a wuri irin yanayin haka mu zaba ya gani ya ce mutaqaddimu wa cin atimmu bi wa taqaddimu wa atimmu bi wa liya'tamma bikum man ba'da wa innahu la ne min rajulin yata'akhkhara ta'akhkhara Allah ya ce ku taho gaba fa a cin mu ne sai ku koyi da ni abin da kaga yana yi ku wal ya tamma bikum man ba ko kuma na baya ku sai ku koyi an fahimci ko kuma na bayan ku sai ku ya ce mutum ba zai gushe yana mai yana baya baya ba har sai Allah mai da shi baya ko da ko aji ne kuka zo na ba ka zo ba fahimci magana ka zo gaba saboda ka rinka yin na ɗaya kar ka rinka zama a baya saboda kai na baya Nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya taqaddimu wa atimu fa ya kan bikum wa mar'a ba kuma ce mutane za su gushe kana baya baya ba ta a ƙarshe sai ga ana mai da shi ne an baya to ne shahi wasu malaman na ganin cewa tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa atimu bi wal yatamma bikum man ba'adakum kenan sanda ka shigo masallaci ne manya yi ruku kana kokarin yin kabbara kafin ya dauka kafin kai kabbara ya dago amma sai ya dago sannan ake dago sai kai ruku a halin sabon alal akal sahun da ke gaban ka ba ka zo ba suka ce to ai kayi koyi da na bayan liman wala kuma jikin mun ba da mu bai ce nan kace ka samu wannan raka'a اسمعوا لما انت جاء حديث ما مكان ده يجي وجهه من بعدكم شيني كودا كوكي نان كوكي جنن ليمان كوكوي ريش اما انت كنت انت كانت الوكة تند واقع جنن ليمان فوالنا لكي جنن ليمان كوكوي ريش شيني ابو كلاب من التابعين shi ma alam shi ne wanda ya mara ma wannan fahimtar baya cewa idan ka rufe ruku'u wani a cikin mamu ka rufe wani ruku'u amma gaskiya shi mawar sun karɓa ne duk sauran na sun A saboda mene saboda ai lokacin da ka zo yin a likita da mana tun da ka zo yin niyyar sallanta ma muka yi niyyar ko ne ne to da kai neman kake koyi da shi sannan kuma kana da ikon ganin neman din kai tsaye ko ba ka da shi kana da shi amma ita ka tsinci kanka inda ba ka ganin neman sai kai ruku'u iya kawai da kake gani ba kuma dago da ruku'un ba sai daga ba ka ka kago sai ka dago to yanzu aka yi tunanin to ai kila ma neman ya dago ko ba ka ma wannan ka samu saboda kai ba ka ganin neman kuma su ɗin nan har sai ruku'un nan da sun tsinci ba amma sun da kake ganin neman kai tsaye ka ɗauka cewa ka samu bayan neman ya ɗaga kuma shi aka ce kai ko da shi ina ma ju irin imamu li utammu ba duk komai yasa ka sa neman ba sai dan ya zama so maka abin koyi ko ba haka ba ne? to liman ne aka ba shi gaskiyan ka koyi da shi ko da ka zancen neman ya ɗago a ga mamonan ba ka ga ka ɗago ba ka samu ka riski ka riski akwai wannan ranta amma dai in ce mishi shazu ne ko da iya to marjo gaskiya zance ne marjo ila mafarci wani zance ne wanda yake a ainihin marjo Allah ta ala shi ce mu koma kan wancan hadisin man adraka raka'atan min as-salati mun karanta wancan asarin saboda ya kara mana haske ne akan me ake nufi da ar-raka'a din الركعة أن يتجي الركوع فقد أدرك الصلاة حقيقة رسول الله صلى كنا مفهوم الحديث هنا نفهم هنا كنا من لم يدرك الركعة بما نام لم يدرك الصلاة بيدرك صلى الله سوتين sallar صلى الأزهر sai ban samu raka a ko ban sarki raka raka'an karshe ba yanzu na samu sallar ko ban <laughs> domin na samu jami'i ne ban samu ba an ce man adraka a can as-salati ko faqad adraka as-salata sai na zo ban samu ko da ruku'u ɗaya ba har daga an dago to yanzu me na rasa a sallar sallar zahar ne ko tubahi ko azhar ko latar ko magriba ko isha'i me na rasa eh <laughs> so da kuke ce mafudin hadisin shine wanda bai samu nan bai samu sallar ba to sai na zo ban samu ko da raka'an raka'an raka'an karshe ba to me na raka ban samu raka'a ko ɗaya ba ko ina jin shine ko to ai dama an an samu shi ne kuke gana abin da ake nufi zai zama to ai wannan mafin din kun suna gana ko ku zunaka hunaka mafhumin ko ku alama kuma da wannan hadisi to ku ɗauko wancan ruwaya wancan hadisin man adraka raka'atan min al-asri qabla an taghrub ash-shamsu faqad adraka al-asra wa man adraka raka'atan min as-subhi qabla an taghrub ash-shamsu faqad adraka as-subha a wancan yana da mafhum ko ba shi da mafhum wanda ya rufe raka ɗaya kala asar kafin rana ta fara to hakika da kime ne ya rufe la'asar kaga anan wajen akwai hukunce-hukunce da dama da za su yi ƙarƙashin wani. wanda ya samu lokacin da yanzu ya yi arwalla ya tabbara, ya samu mahayya ya rufu ya abokin na rana ta fada yanzu rana wata rage shi? da raka uku hukuncin wancan sallah raka uku nan da ya shi ne ya samu complete raka uku kudinsa a cikin lokaci shi ne mafi wancan haka nan subahi mutumin da ya rufe sallar subahi raka ɗaya kafin rana ta fito to duk da cewa ɗayan ya yi ta baya rana ta fito ne hukumar hadis na nuna cewa ya fi samu rasawo'i biyun duka a cikin ne ne a cikin lokaci kaga hana ce ta shari'a wa ko kuma <clears throat> bacci ne mutum yake yi sai ya farka daidai lokacin da bai wuce yi arwalla ya je sarki ya arwalla ya samu raka'a ɗaya ba <clears throat> idan lokacin ya isa hakan ko da bai yi ba ya rasu wannan lokacin inda za ka fahimci tasirinsa shi ne macin da ta ga tsarki a gwargwadon lokacin da ta iya yin tsarki kuma ta samu sallah ko da raka ɗaya ne na la'asar kafin rana ta fara kenan yanzu ana rinta ba ko hada da idan ta ga tsarki gwargwadon da ya isa ce wanka ta zo ta samu ko da raka a ɗaya ne kafin rana ta fito idan ta riske lokacin sallar mene ba ki ko da ta jinkirta wankan yanzu ana bin ta lokacin sallar su a wancan hadisa amma a wannan ne mutum ɗin shi to mu ɗauka yana magana akan falala ne yanzu mutumin da ya riski abin da bai kai raka'a ɗaya ba a cikin sallar jami'i yana da ladan jami'in nan ko ba yi da shi yana da ladan jami'i shi ne abin da jimhur suka tafi a kai limamin nawawi ya nazar su cikin al-mu'azzab majmu' sharh al-mu'azzab saboda umumin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi mabambanta daga ciki idza ataytum ila salati fa alaykum bis sakinati wal waqar wa ma taraktum faqad wa ma fatakum fa da kuma hadisai da suke magana kan falalan mutumin da ya yi arwalla tun daga gida ko ya taka kowane tako ɗaya irin ladan da ake ba su zuwa masallaci da waɗannan hadisan suka ce ko tahiya mutum ya riska to ya riski wannan jami'a to don haka ne sai mu dawo man adarakar ka aka mina faqad adarakar salat ka doka ma kundin shi mallam yudrikin raka'a lam yudrikin sala anya abinda ake nufi kenan kun gane wannan kuma gane ko ana gane ganewa <laughs> shi kadai yake sallah ko ko man adraka raka'atan min as-salati mutum shi kadai qawlan ka bala aishan eh mutum shi kadai yake magana zahirin akan jami'a. ai wannan dan nasu in kan shi shi da yake magana akan jami'i din shi yake magana to yanzu za ka fahimci cewa wanda bai raka'a ba abin da ya kai raka'a kenan bai riske wannan jam'in ba na kai nishi ka fahimta saboda wancan da sun kana magana kan sallar jam'i ne ko falalan wanda ya arwala a gida ya je da silima a masallaci ko ba haka bane da kuma falalan abin da ka riska ka sallata abin da ya ce maka karama ko ba shi ake magana ba mutum ɗaya ake magana jini ake magana wancan ma man addarar karata ta mina fakat addarar kasala ta jami ake magana mun fahimci wannan kuma duka da wannan jumhur suka ce duk wa ko mutum ta ya rika, mun fahimci wannan to ya samu ladan wannan jami'i din sai dai ba za a hada shi da wanda ya samu kwamfiyar da haka ne sai ka zo ka tarar da liman yana tahiya menene Afgal bal manil wajib alai abin da yake wajibi a ka shine ka bi shi ba dai saboda kun zo ku bi ne ko kun buka wuce wannan alwala ka tsaya sai an sallame ka kafa jam'in da akwai sabani akan halittun shi kaga shi ba magana falalan shi ake ba sabani ne ake da shi akan halittun shi jam'i na biyu duk masallacin da yake akwai liman raki shi ana magana ya halasta ne ko bai halasta ba ba wani magana samun ladan jam'i ba ne a nan gudu ba haka ba ne ana magana kan halattun shi ko rashin halattun shi wanda shi na zuwa a bayan ta sa kan cewa ba ba za a mai ta ba me yasa ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah da kansa an idar da sallah a masallaci ya koma gida ya danki a gida da yamma ibn mas'udin ma ya zo shi da alkama wata rana masallaci suka an idar da sallar jami'i ya koma gida da shi da su alƙama suke jami'in a gida suka ce da wani abu ne mara gabin fiye ko mashuru'un ko da manzala kowatan da bai koma yi wancan jami'in bai gani masudin da bai koma yi wancan jami'in aka ce mishi akan wakalla amma ga asarin anas ibn malik wata rana ya zo masallaci an yi sallah sai zai kira sallah ya kuma yi iqama aka kuma bi shi jami'i ya ce eh wannan asarin dilalan kulufin na nuna cewa masallaci ne na kan hanya ila masallacin kasuwa ko makamanci haka wanda kowa ya kan yi sallah ne gwargwadon uzurinka an fahimci wannan gila kamar masallatan campus haka duk da ana samun liman rashi dai ana kokari a nan area amma ka je wani waje ta zama masallacin kai ka in ka samu lokaci ko ka zo kai sallah ya ce su wannan ba liman masallaci na liman rashi biyu <laughs> to amma ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tare da yadda sahabban ka ko wani bawan Allah ya zo aidar da sallah ya tashi da ya sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa zai taimaka ma wancan Abubakar da Siddiq ya tashi ya je ya bi shi suka yi wannan jama'a haka ne ko ba ya ce to ai abubakar dama ya sallan shi da haka ya taimaka ma mutane, ba sai ke taimaka ma haka ya ce wa zai taimaka ma wancan <laughs> saboda haka kai ma idan ka riga kai jam'inka kana zaune a masallaci wani ya zo kana iya taimaka mishi <laughs> amma ba kai sallah ba kai ma to kada ka sake maka mukan kai amma dai ala tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta yin wani jami'i ya nuna akwai halaccin haka na ku gane halacci ne da kurewan hujjan halacci bai kai muka habbanci ba ina so mu fahimta haka ne tsirewan hujjan halarci ne wanda halarcin ma kamar yadda muka sani ba wata tufa ba ne akwai masallatan da an kaje ma ka ce za ka maimaita wani zai ba ne, ya zai ci maka ba a yi a <laughs> an fahimci wannan to mu koma kan wancan matsalar da muke tattauna man adraka raka'atan min ta salat faqad adraka ka salat kenan mun yadda wanda ya rike abin daga ke raka ba shi ma ya samu wannan jami'a to sai mutum ya je juma'a sai ya rike abin da ke kai raka'a ba ya samu jami'i ko bai samu ba ya samu to raka'a ne zai rama <laughs> kunga wancan daga gida ya taho zuwa masallacin unguwarsu suka ga ya cancance shiga cikin umumatin wancan da suke wannan sai da je juma'a ila sai da ya ƙetar wata unguwanni kini ce ne kan kaya ba a tauta ne a tauta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma adraktum fasallu ma fatakum ma fatakum yace fa acin to yanzu me ya kuɓuce maka a wannan sallan hudu ko biyu shi ya kuɓuce maka ko ba biyu ba ne biyu suka kubuce maka haka limama abu hanifa ce duk jin hurukun su a a kuɗi zai ya ce wallahi biyu zai an nakalto daga ibn masudin da gabu ta na masudiri kan wannan matsalan suka ce kudu mutum zai abu hanifa fashin ce biyu ne zai yi ba a ɗaya daga cin akwai na sahibin abu yusuf ya ce yi ma ce biyu fa zai yi dawud a zahiri ya ce wallahi biyu zai yi ibn hazm ya ce biyu fa zai yi ah, saboda wannan sallar juma'a ita ce asalin abin da aka shar'anta ta a ranar juma'a abinda zai sa kai wata sallar da ba juma'a ba dalili ne na shari'a ko ba haka bane dalili na shari'a to sannan ita ta zo yi ka baro gida ta zo yin ta kuma an ce abin da ka ma ne ka sallata abin da ya kubuce maka kai wannan kuma biyu ya kubuce maka dama biyu aka shar'anta maka kuma masallacin juma'a ka zo aka biyu za ka yi Thank <laughs> you.

تابعي أقول سيدنا المصيب إذا مكر من تنسي وسوتنا أئمة الثلاثة إمام مالك سفيان الثوري إمام أحمد إمام الشافعي دقنا جميل إذن أما أبو حنيفة الشيخ والله أعلم <laughs> kila mun fahimta ko an gane ko ana gane ni tuntuna na daina ramar kawo gudun har hakan ya sa ban samu kallon juma'a wallahi biyu nake yi in habbar samu raka ko ɗaya ba ko ta yi na kan biyu nake yi saboda duk wanda ya samu wannan sallan biyu ya yi kuma juma'a na zai bi kuma ake yin ta ba ina zaune a gida ba masallaci ne amma a zarafin fasalli wa mata ta sun fahimtin haka man zan Allah sallallahu alaihi wasallam na haka sallama ai an gama ma an haifar da sallama amma haifar da sallama amma lokacin da ka zai baka samu daman zuwa masallacin juma'a ba to da wani zai daga cikin goron da ta hana kafa me za ka yi biyu ko hudu kuɗi za ka yi to kuna da dalili a kan haka to da abin da Allah ta'ala ya shar'anta mana ranar juma'a sallar juma'a ce lokacin azhar kuma raka'a biyu ake yi ka ce zai yi kuɗi ne ويقول لي لا أفهم ƙurewa a wannan babin akwai asarin abdullahi bin masu yana ba ka da wani hadisi masu asarin ibn mas'udin ila mana fahimta asari ne wanda yake sahihi cewa wanda ya sallan juma'a ta kuɓuce masa to sallaci salloli ne raka'a amma abin da nasi ya tabbatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine nasi akan mene mata da juman akalan ba wajibi ne ko ba haka ba da kuma matafiya da mara lafiya wannan nasi ya tabbata na sosai suna mun da da annabi sallallahu alaihi wa sallam littafin al-awtar sharhi muntakal akhbar shekani ya tattauna su ga sunan nasosi sun tabbata waɗannan suna da uzurin da su a zahar zafi wannan ya sa ga lokacin da ake take ɗin corona da ake yin sallan juma'a a anguwa muka ce duk wanda ya sallan juma'a anguwa ɓata mu kan shi lokaci wata juma'a tana da shigo cikin ta akwai kuma masallatan da a nan ake yin sallar juma'a juma'a farko a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu juma'a ta biyu ba sai zamanin Umar kuma a Bahrain amma babu wani sabi ta ba waɗansu masu uzuri fasawa in ba ku samu zuwa juma'a ba ku ta ka ungo har khalifancin Umar ya kare juma'o'i a daular na musulunci ba su ce guda biyar ba kila muna fahimta da su ce guda biyar to an sa maka dokan kada ka fito saboda wasu dalilai a lokacin da ake hasashen ana zaton cewa gaskiya ne ko ba haka ba ne yasa ka ta cewa in za a lasta a kulle ka za a yi ka za a yi ka saboda hasashen cewa abin da za ka yi gaskiya ne sai hukuma ta sa doka ta ce kada ka fito a yanzu kai ma'azur ne ko ba ma'azur ne hukuncin ka hukuncin matarka ina da cin ya sauka a kan zuke shaida ta ce fi sallar azahar matafiyi duk da cewa da zai amma ba kira shi da juma'a ba ta kira shi da azahar duk da cewa biyu zai amma ba kira shi da juma'a ba shi yasa zaka ga idan kana bin hanyar kaduna ranakun juma'a ko hanyar sun za ka kwa masalan da ake direba kai ya bada wani sallar juma'a ko da kuke matafiya yanzu me yake sauki ka tsaya kai sallan ka a biyu ko kuka bi juma'a raka a biyu wanne ya zama sauki sallan ka raka'a biyu ku so wani lokaci matafiyan ne ma zaka ji sun ce a tsaya za mu sallah zoci ta roshin ba su samu kuɗi ba ba juma'a ma samu raka'a ɗaya da ƙyar ai ta haƙi bai fi ka tsaya kai sallan ka a natsa ba haka dai kuma in har gida za ka dawo kana so ka samu wannan rahoton idan ba haka ba ko ba ko kudi ka jana za ka je mana ila ma ka samu dogo ki hada biyu ka raka a gudu kai a zan ɗinka da la'asar ko ba haka ne al-imam shaukani ya rinjayar da cewa mutum ko shi kadai ne bai je musu da riski wannan sallar juma'a ba to abin da yake kansa shine rasa biyu ina mana fahimta me yasa saboda yana ganin waɗancan nusus din akan waɗancan azar din suke ai ya san ko ba ai ya ji a nan wajen ya shiga layin ibn hazm da mun san qaida ibn hazm shi bai da kiyasi bai da kiyasi shi sa ne mana ishara waɗanda suke ɗauko shauka ne a wannan babi su koma babu isma'ul idan za su gane abin da ya sa ishara saboda yana ganin cewa duk wanda wannan juma'an ba ta da wani bada a ranar abin da yake fahimta ke don haka nan tun da ka yi to ba ta da wani bada, in kai ili ba za ta yi juma'a ba لا کو اے بذاتی بذاتی بذاتی اتنا جاو ہم ایدی بای جمعہ کو بذاتی کل ہم جاو بذاتر کو او دن شبہ تر مبدا تو حتی نمون من قلوة ان کل مقضا اندران اذ بطن او جمعہ تو ان کے ایدی سیلا Kisa sa nake magana yana da kyau duk malam za ka istidlal da shi ka gane manhajin istidlal ne menene hujja a wannan ne ba hujja ba in ba haka ba za ka kana ta yau in kai nan gobe kai ta yau in kai nan gobe kai ta wannan shirut din da malamai suka ambata na cikin juma'a ko da yake wannan ana cewa babu dalili a tsaya kuma na ga ya fi kirjiwa babu dalili in baka sani ba sai ka ce babu in baka sani ba ka nema ya maka bayani ne haka ce ba wanda na fara ishara da waɗancan da jira wanda yake nassi ne annabi sallallahu alaihi sallam an yaba duniya har abu bakar ya wuce ya bar duniya ba ainihin awal ba ƙauyuka ne ba kuma kashe musulunci ne a lokacin ko dai kana kusa da yadda juma'an tana kanta, ko kuma kana inda juma'an ta faɗi a kanka to kaga bilala a cikin nan, waɗannan nasuka suka nuna cewa a ashe juma'an nan a masjidin jami'in ake yi kuma na nasukokin ya fara hakan suka uzuri ga mata da marasa lafiya da matafiya sun cewa a zahar zai haka kuma ta bi ka aikata shi don haka kawai da ido daga wancan ka ce babu wani abu da zai tsaya a zahra ba za ta tsaya matsayin juma'a ba kaga kawai da kai daga wancan mutum to idan ko har a zahar na iya tsayawa matsayin juma'a saboda dalili da na ya zuwa karke na wani uzurin da zai manku mu a mazhaban jumhur ko mun yadda da kiyaye kiyasi ne sahihi ya zama su ashe wannan gaban tsallar azhar na ta to dan muka yi azhar ku juma'a ba ka yi ko da karar daga cikin hujjan da ake istilal da shi akan yin juma'a ko da mutum biyu ne shi da karancin jami'a akwai wani tsakanin jami'a da juma'a karancin jami'i daga mutum biyu ne ke fara eh amma da bambanci tsakanin jami'i da juma'a tun daga zamanin ka za ka fahimta har yanzu haka muke fahimta to ba duk wani hukuncin juma'a ne masallacin kamsa salawat bai ɗauka ba da haka babu hikiman yin juma'a kowa sai ka rinka yin juma'a masallacin unguwa ko ba haka bane kowa sai ka rinka yin juma'a masallacin unguwa Allah ta'ala shi ko da haka abin da jumhur suka tafi a kai wanda akwai su a ƙalla guda uku shine duk wanda bai rufi abin da ya kai raka'a ba ma'ana bai riski rukun sallar juma'a ba to raka'a hudu bai rasa akwai hadisai da suka zo da shi haka wanda imamu zara kutsin ya rawaito za a ga daga cikin turukan ana cewa hakin ya fi da shi ya inganta ko shek albani ya hassana shi akwai turukan akwai wanda sun inganta amma babu nasi sarihi na karin cewa menene man lam yudrik man lam yudrik fata fa yusalli arba'a rak'at wannan ƙarin ba shi a ciki sadaki littafin alƙilalin mutanahiya fil ahadith alwahiya na ibn al-jawzi za ka gansa a ciki ko gairu sahih wannan ziyadan gairu maqbula ziyada ce ta bakin siyasi ibn mu'azin wanda yake gairu wanda yake fi yadda jihala an gano wannan sai kuma kuma mutaba'ad da ya samu daga waɗansu du'afa minhum man huwa asqatu min wato guda biyu to duka tsurukan hadisi idan ka bi shine wannan hadisin da Imam Malik ya kawo mana ruwa ibn Shahab an Zuhri duka an ka tattaro daga gare shi ne ita ce wannan ruwa da haka wani ita ce mafi inganci ita ce za a ganta cikin Bukhari ita za a ganta cikin Muslim sau da sauran urfin da suka zo duka shine ibn ibn ya tara muka su gina maka bayani ilalin da ke cikin wani ta ce ruwa ya wata take ingantacciya man adaraka raka'atan min salati fa adaraka wancan akwai takdisin juma'a sannan akwai kuma ƙarin ne, kuɗi za ka rana wanda ke wannan takdisi da juma'a cikin nan da wancan ƙarin da ya zo kuma waɗansu daga turawa na cewa kuɗi za ka tallata, su ne wajen shugu da ne ƙarin da ke cikin wancan ƙasa الله يشريك قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة daga um abdullahi dan umar da zai ibn sabit dukkansu labari ya iske imamu malik cewa dukkansu wancan man adaraka raka'a duk wanda ya riski ruku'u faqad adaraka sajda hakika da tuwan na raka'a وحدثني يا عن مالك أنه بلغ أن أبا هريره كان يقول جاونكما عينهم أبنا من منين منقطع فوق من بلاغيات مالك من بلاغيات مالك شوى أن أبا فريرة شوى أبو فريرة كان يقول يا تسنشينا شوى من أدرك الركعة دون دير الشركاء فقد أدرك السجد حقيقة يا من درسي ركوع حقيقة يا الشركاء وما فاته قراءة أم القرآن أما فاته ka sani wanda duk karatu ummul qur'an ya zama to ta ce maka ya shanta ke a gida shi ba magana fata yake da turan ma yana jira ya zuwa ne za a dauko ne in an kusa kai karshe sannan ya fito ai kuma suna kokari a in an kusa kai karshen raka'an farko ne ke ba wani da an kusa kai karshen surar raka'a na biyu sannan zai zo in talanta ki ba ne duk da ruku zai zo samu da kuma tashi kullum kullu Allahu shikenan ya zama ya zaɓa makan shi zama malalaciya babu ibada ina ma a ce ya san irin alkhairin da Allah yake nufinta da shi da yake ba shi kwanta shi da asibata da ya daure ya zanta zuwa zuwa ko ba haka ne? so da ayyayi ne yancin da har iya tashi lokacin da zai rufe sallah har ya iya fitowa zai yi sallaci ke na ma a ce ya lura da haka ne so da idan yi wasa yana yin baya baya na idan Allah ta'ala ya fushi da shi mai da shi baya fitowar sallah ma zai gagare shi zai fara tsallake-tsallake daga baya kuma ya zamanto dai sai ran da ya samu damar sannan zai fito da haka in za ka addini ka yi da gaske kyau kada ka ji tsoron kowa qal wa haddathani okay ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير كل وند سورة الفاتحة سورة فاتحة الكتاب تقول شيء مكة فقد فاته خير كثير وباب شك على خير من خير يوى يقول شيء مكة kenan duk da ake cewa wanda ya riski tahiya ma ya riski jami'i hukuman ake nufi amma ba zai yi ladan ce zaman to da yawa ba zai wuce zai ce wani sosai so da gwargwadon abin da mutum ya sakaci suka kubuce masa na ah, na jami'i to gwargwadon kuma abin da yake rasa wa na lada ke na Allah ta Allah shi ta da ah, babu na gaba al-imam Ali ya ce ma ja fi dulaki shamsu wa zakil illai wannan nassin da ya zo dangane da me ake nufi da dulaki ah, shamsu ne ko ne ake nufi da ainihin zakil illai Qur'ani ya ce أكم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا في مين في بدلوك الشمس مين أكن بدلوك الليل قال آه، حدثني يا عن مالك أن نافع أن عبد الله بن عمر kana yaqul cewa abdullahi dan umar Allah ya kara shi kara maka yarda ya kasance yana cewa zuluqi shamti abinda ake nufi da zuluqi shamti shine mai ruha shine karkatanta an tabiji sama kan da rana take tsakiya to ba samu zuluqi amma lokacin da ta gota tsakiya mun fahimci wannan to daga lokacin na an samu ainihin zuluqi قال وحدثني عن مالك عن داوود بن الحسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس يتي ونيا بان لا باري إبهام كينكو أن عبد الله بن عباس شو عبد الله بن عباس كان يقول يا كفن شينا بلوك الشمس abin da ake nufi da bulukul shamsi ne idza fa'al fai'u yayin da ainihin fa'al fai'u yayin da alfai'u inuwa da take zuwa bayan zawal taho ai hausa ce ko idan ya ce idza fa az-zillu ya wadatar ko ko bai wadatar ba amma sai ce idza fa alkhairu kuma ba kure ba ne yayin da ainihin faidu wannan inuwan na bayan zawal fa'a ya dawo kaga fa na farko fi'ili ne ko fa'a na biyu ko fa ismi ne kuma ko ne yana gabin shi من منين يتفق الليل من اكيد ولا تفق الليل اجتماع الليل وظلمته يعين ده اينهم دري يما دليل وظلمته حتى ينالك الليل اجتماع الليل وظلمته واتو يعين ده اينهم واتو ظهر كمان كاتا اجتماع النهار ويتماء الليل ويتماء النهار وظلمته da zuluma kamar yini ya haɗu da gini amma abinda haka ya duka duka ainihin musaffin ijtima'ul layli wa zulmatuhu dare ya haɗu da ainihin mene duhun ka saboda dare zai iya yi amma duhu bai mene ba bai riga ya yi daga yaushe ne dare yake yi daga lokacin da rana ta faɗa da zarar rana ta faɗa dare ya yi sannan ya danganta da yanayi ba wata rana ranar za ta faɗa amma za a yi ganin tangaran wata rana kuma kafin ma a fara kiran sallar magriban ma dubu ya riga ya fara sai qur'ani ya ce ila lokacin layli ko lokacin shamsi ila lokacin layli wanda irin waɗannan nusus din na alqur'ani suna dalala ma'ana mu'jiza ce ta alqur'ani ke bayyana a ciki kawai an batun da lokacin shamsi da ake yi sai ya zama lokacin azahar da la'asar ya shiga ciki sannan zakakun laifin sai zaman to magariba da isha'i da sun shiga ciki saboda ana samun haɗuwan daren da duhun nasa already magariba ta yi kuma lokacin da bai fita ba kila muna fahimta sannan lokacin isha'i kuma still yakan shigo a daidai wannan lokacin ma'ana lokaci ne da akan yi tarayya tsakanin lokacin magariba da isha'i Allah ta'ala shi ta mace jami'ul wuqut wannan babu zai tattaro abubuwa da suka fuskanci hukuncin da suka shafi ainihin lokutan sallah ya ce haddatan ya ha an malikin an nafi'in أن عبد الله بن عمر حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة الأسر كأنما وتر أهله وماله انت شاء الله إن شاء الله والورد وكشيين to dangane da matsalar bin masbuki sallah mutumin da ya zo ya riski wani wani abin nan a ya riski dai sallah shin abin da ya rika ya kai raka ko bai ke raka ba sunan shi masbu inda suka ba. sai ya halatta wani zai bi shi sallah ko bai halatta ba a malikiya ba zai bi musu duki sallah ba duk da cewa mai iziya ya ce kuma wakar misali mai azar ya ce rufe misali Hukuncin hukuncinsa yana matsayin hukuncin wanda yake sallah mai shi kawai amma abin da yake nufi a wannan gaban da yake ta kuncinsa yana matsayin mai sallah mai shi kadai shine idan farar kanuwa ya kama shi to hukuncin hukuncin mai sallah mai shi kadai inda shi ke nufi ba wadda ikirafi ke nufi to akwai dalili yanzu wani na shari'a akan cewa haka ya kamata mu ina ya kamata mu nemi dalili bin masbuki sallah ko ko rashin bin shi sallah ko ya kamata su ba kawo dalili masu cewa ba za a yi masbuki sallah da kuwa su kawo dalili ko ko masu cewa za a yi bin ko kuma su kawo dalili masu cewa za a yi bin shi za su kawo dalili me yasa saboda masu cewa ba za a yi bin shi kuna kan asali ne me yasa tun da shi ne biyu ne to yanzu yi zaman to za a bi shi sallah yanzu intiqal ne an al-asli an fahimci to akwai dalili akwai mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya wata rana ya je unguwa to sallar la'asar bai dawo ba bilal ya wai ga wai ga ta ɗauka ko za ka yi mana sallah ce in ka ce ni sai in yi abubakar ne siddiq ya fara sallah sai da sahabbai suna tafawa ko kamar kuna an karar da shi cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya kabbara yana nufin zai ruwa ne duk abubakar musalla ya masa ishara abubakar ya dawo baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa ishara da ya ci gaba Abubakar da dawo baya da aka tashi ce me ya hana ka ko a wata riwaya da na ce ka ci gaba ba ka ci gaba ba sai ce ai bai dace da ibn abi hafa ce damun dan Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya shiga sallah da nufin Abubakar zai amma daga baya zama limin asali ma mun ne shi ma mu bane sannan liman kuma ya dawo ma mu a san a zuci aka canza wannan niyan ba wa kabbaran har ma aka sake wanda sake kabbaran har ma shi gugun da cikin kuma wannan hadisi an nuna kabbaran har ma aka zuwa sai zama kan in kita yi a sallah kuma matsalar ma ai ba su iya ta faru ba san da yake lalura rashin lafiya ma ai an yi haka kun ji an ce an yanke ta sake kabbara to haka in ji yan boko haka ne ko ba haka ba ne kenan neman mamu ya zama liman asali shi mamu ne yanzu sai ya koma sai zama ne. da ku gane wajen bilalan ba ko? asali shi mamu ne amma daga baya ke zama liman to inda wani abu ne wanda yake wannan bai dace ba shari'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ne ya haka kuma ya zo ne koya mana shari'a ba ko wanda zai ce ba shari'a ba sannan me ce ce illa da a iya fahimta a zahiri don an bi masa rufi kawai me ma ne na abi masa rufi kallon duk da cewa mun magana a kan jan'in ka kurewar ta halittacciya ce ba wata musahabiya ba ce <laughs> Kure ta halatta ce ta halatta ba wai wata mafahiya wata wani na? na? ai saboda a saboda yadda muka taso a malikiya ba a abin masu duki da ka ce an karar da kai cewa ba ta wannan yake ba ka fahimci magana wannan shine da yadda aisa ake gane ka yanzu muna magana ne akan waye hana abe shi kowane dalili ya hana abe shi tunda an samu wancan yanayin ko tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Siddiq ga duk sahabbai suna na hadisan kana da cikin sahih Bukhari da Muslim yawa kun ji wani ƙarin dalili ne duk da cewa a cewa wannan babu uzuri ne an yarda idan arwalan mutum ta warware ya jawo mamu ya zama lemu ba wani mai inkari a kan wani ko ba haka ba ne ke na kamar yadda muka ce a hankalce bai saba mu hankali bin mamu ko ya zama lemu so da tsirewan illan da matubuki ke da illan matubuki shine shi mamu ne a kai tsirewan illar take ko ba ki cewa to da inda shi da ya samu wani bangare na sallah ake magana to wanda zai bai samu komai ba ka ana magana sai ba ya magana a kai kenan illar saboda shi da mamu ne <laughs> da idan saboda shi da mamu ne an yadda uzuri ya kama neman mamun ya zama liman ba an yi tuye tuye sun mai rukun salatu ga a nan mace a hadarin ne. kwarai da gaske ta rikice tsakanin liman da mamu ba ba haka ba ne to liman ya yi nashi ko kuma nan kunyi? saboda yana yi akan ya yake ne shi ne ya ce to abin da ya fi maimakon kowa tun da ko duk fahimtar ku ɗaya ce maimakon kowa ya kasa abin da yake asu da a ce ku gabatar da ɗaya ce suka samu kusurwa wanda za ku dukkan kuma mamu ne yanzu ya zama liman to abin da nake cewa ba abin nan wallah ba kan dan kyale su haka ran ka kaddimu wa ajimu bi wala tamma bikum man ba'adakum mun fahimci magana wanda ya zo bayan ku ya koyi da ku so za ka kai ma yanzu ka yi koyi da liman ne wanda ya zo bayan ka kai ma ya koyi da kai <laughs> waɗannan tawakurul adilla ne wanda yake umumatin nusu amma wancan da muka ambata wannan dalili ne khas ibadi ko ba haka ba amma wannan kaga dalili ne wanda yake amma koyin sannan eh, eh, wannan duk kudoshin da aka kawo kan mamun na cikin sunan ya tafiya ba shi Akwai irin waɗannan azatan suke shiga akan kalli ainihin illar da kuma manufar ce asalin illar shi ne uzuri ce manufar shi ne riskan jami'i ɗin to uzurin nan zai iya cewa lalura zai zanta ba lalura ba kamar can da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da sallan yace a ci gaba yanzu wancan uzuri ne ko lalura ce da abubakar yake ci gaba da sallan lalura ce ko uzuri ne zahirin shi a shari'a uzuri ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya izini ko da ka uzuri ne yake da shi kuma yayi bayani da zai iya a ce gashi yana sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uzuri ne tsaye sannan kuma amma a malikiya da yadda suke kawo sun yadda za a yi amma sai illa lura ce to kuma ga nasi ya halartar da haka nan da kudiri ko ba haka ba to tun da kudiri ya halartar da haka ne a ƙarƙashin wancan nasi ɗin ashe ba za mu ce dole sai lalura ba mai taƙaida shi da cewa sai in lalura to zai kakkali da yalan su yana tattara ne ga in lalura ce zai sa a yi hakan ila fata mutum to da kakin da asalin nassin zahirin shi ba lalura ba ce uzuri ne ba bar shi akan uzurin nan ya ce a bisa a ce sai in lalura to zai kakkali da wabi ɗin da suka yarda a yi duka babu ne na lalura amma wancan nassin zahirin sa uzuri ga tambaya nan a rubuce mai tambaya yake tambaya dangane da annabu balaga hudun na sinin balaga ya ci mali za mu rinka saboda su annabu balaga cewa labari ya iske shi inda ga imam malik ya ce annabu balaga ya nuna ko wani da aka cire a wurin da to hukuncin wannan hadisi ne wanda yake munqati ko asali ne idan marfu'i ne ya nuna hadisi ne munqati idan asali ne yana cewa munqati ne idan kuma munqati ne yana cewa da ne abin ya saba mai wani magana a kai ba kamar wannan na ibn umar din nan gashi nan asama mutakkila hadasan zai ibn sabit da aka yi magana duk da yace idan ta tabbata daga ibn umar da shi da zai ibn sabit hukuncin magana ta yi wannan ya sa gaskiya ba mai wani sannan tambaya ta biyu mutum ne ya sallar farilla ba tare da iqama ba kuma da gangan ne matsayin sallar ta to gaskiya dai hukuncin iqama sunna ce idan ya bata ne da gangar ba istifafan ba ina fatan ya zama to sallar su da taba shi ba amma ya daina kada ya sake amma idan ya bata ne istifafan fa to da kai ya je sake sake saboda an shar'anta mana yin iqama inda sallah mun fahimci magana abin da ya sa na ce idan na bambanta tsakanin guda biyu. shi ne akwai sauƙi kan al'amarin kama shi ka fuka hace ganin ba wajiba ba ce ga mata in ka zo masallaci ikamar ladan ya ɗauke maka ba ce ce kuwa yi amma ni ya kuwa ta yi ta kai har ma in ban kuskure bai ma shafi yana fahimtar masallacin da akwai neman racibi ka zo ka tsara an yi sallah kenan ni ikama ko da kai da ka zo yin wannan sallar da gaba an ɗauke maka ba dole ne kai kai wata ikama an fahimci wa? a'a kaka kai mutum wanda aka yi na sallar jam'i da aka yi a masallacin ita ce ake magana na ce wani na ɗauke ma wani kowa ma in yi ikama zai ɗauke ma kowa ke ne goma haka nake